To zauren matasa da siyasa yau bakoncin waye samu. Sunana Comrade Aminu Mahi. Aminu Mahi. Na. Daga wace kungiya ku ba kungiya ku. A daga kungiyoyi ma da dama. Don ko yanzu da zan ce muke yanzu mun yi coalition haka mm. kungiyoyin mu mun haɗe su gaba ɗaya mm. muna sabin a wasu forum haka da take jagorantar kungiyoyin mu amma akwai kungiyoyi kamar a Vigilary Leaders Consensus mm. wanda nake jagoranta akwai kuma wasu clc ita ma da nake jagoranta to yanzu batu na siyasa matasan najeriya eh. shin waɗannan eh, iyayen gida suna bar suna suka musu mara ko kuwa eh, a zahirin gaskiya idan muka yi duba musamman akan wannan gwadaban wannan batu da kuma wannan gwamnatin ta yanzu akwai ba za mu ce matasa ba a basu dama ba akwai matasa da aka bai dama kuma muna ganin yadda suke damawa suna dama yadda ya kamata gaskiyar magana akwai maganganu da dama to a fede mana maganganu to abu na farko gaskiyar magana da ana ta kurarin cewar ba a dama da matasa da mata mm. a gwamnatocin da ake wanzarwa a najeriya mm. amma yanzu lokaci ya yi matasa ana ba su damammaki yanzu misali a wannan gwamnatin ta yanzu akwai matasa da dama da aka ɗiba wasu aka ba su masu ba da shawarwari wasu aka ba su wasu hukumomi ko ma'aikatu su jagoranta. Amma kwantarin numfashin ka masu ba da shawarwari kana tunanin a ah, satin na demokuraɗiyya abinda ya kamaci matashi kenan? Ito. Eh, Shawara zai bada koko a sashi a gundarin tafiyatar da ƙasa. Ai ita siyasa hmm. kowanne irin dama aka baki za a fuskanci ai misali matashi generally mu muna analysis ni ma matashi ne ina tunanin yanzu ko da a ce misali shugaban kasa ya dauki ya bani mai bada shawara wannan kujerar zaki iya amfani da ita ki ringa aika sako sannan ki akan kin kanki ki kalli miya kasa take ciki wace gudunmawa ki bai kasa to amma wani abu mara daɗi duk matashin da ya samu dama ya je wannan guri sai ki ga gaba ɗaya abubuwa alkaluma suna canjawa eh sai ki ga damar iya tasa ce maimakon a ce ya gina wata kariya ta siyasa ko kuma ya kalli yaya ake yi in ma ba zai iya ba an fi karfin shi misali system ɗin da ake ciki an fi karfin shi to ya ɗauko wani ya fara tunani ya gaya zai yi wacce hanyoyi zai bi ko da kan generation ɗinsa ya zo ya za a samu wannan canje-canje sai ki ga abin bai daɗi ba da yawa daga cikin matasanmu da suka samu damammaki ko waɗanda suna da executive order kamar wanda suka je house misali suka je majalisu ko waɗanda aka ba mukamai na gwamnati wanda suka rirrike sai kiga gaba ɗaya sun ban san me yake faruwa ba sun sha'afa ne ko menene kawai sai kiga abubuwa sun caccanja to ko rashin ma iya cewa rashin eh, rashin samun dama wani mukami ne ke haddasa haka ko kusan zuciya gaskiya ba zan ce ba rashin samun dama ba saboda duk wanda wani jagora na gwamnati ya ɗau mukami ya bashi to na san akwai wata alaka mai karfi kuma yana tunanin zai mishi aiki a wannan guri gwada bai da ya bashi don haka kawai matasan ne suke ruɗuwa, ko kuma suke ganin wani abu da da ba su taba gani ba ne ko menene allahu alam kawai dai da mutum ya samu samun gaci ya kai wannan guri ko gwadabe sai kiga kawai alkalma sun canja eh, wani ma sai kiga shi da jama'arsa ko 'yan kungiyarsa ko wanda suke fafutuka tare sai ki ji ba a samun haduwa ba a daga waya ba a waye sannan a can in ma wani aiki ake sa rai zai yi sai ki ga ayyukan duk ba sa yiwa ki rasa ganewa wasu in kin zauna da su ko kin yi magana da su in Allah ya baki dama misali kin haɗu sai su ce ba za ka gane ba system din ba haka yake ba bayan kuma a lokacin da ake makarantu kuma ana tattaunawa babu wanda zai musa da su waɗanda suke da madafin iko da su matasan an zauna ana tunanin makomar ƙasa da kuma inda ya kamata a yi tsari sai ki ga duk tunanin iri ɗaya ne to ban sani ba ko system ɗin ne shi yake gudanar da kansa mm. shi mutum in ya je sai dai ya bi shi a haka ko kuma a'a mutum ne yake gudanar da shi wanda in dai mutum ne yake gudanar da shi to ya kamata ya canja dole ana buƙatar canji saboda muna kofin ɗin, ko ce miki muna la'akari da siyasosin da take faruwa a duniya to yanzu da kake zancen siyasosin da take faruwa a wasu sassan duniya mm. ya ilahi watakila kwaikwayon waɗancan muke ba mu gina namu ba ne yake haddasa hakan ko kaka to ba zan ce eh akwai hakan muna kwaikwayo kuma mu ba mu nuna ba mm. a ah, wannan abin ba ƙaramin matsala ba ne tabbas muna kwaikwayo za mu ji an ce a faransa shugaban kasar faransa bai wuce shekara arba'in ba shugaban kasar north korea bai wuce kaza ba kuma tsohon dan gwagwarmaya ne sai ki ji kawai matashi hankalinsa ya tashi fatansa ya ji ya je gurin amma mafi yawancin mu shi yasa muke son mu yanzu a matsayin mu na matasa mm. wanda muke gwagwarmaya so muke yanzu duk wanda zai je irin wannan guri ko yake da tsa ko yake da niyya ko ta takara ko kuma za a bashi wani mukami to yana da kyau kan a bashi mukami a zo gidan rediyo a yi round table discussion da shi a ji manufofi a ji mai wanne gudunmuwa yake ba wa gidansu ma mm. ba ma unguwarsu ba gidansu mm. a ji halayyansu a ji ɗabi'unsa saboda ina tunanin wannan zai abin nan a ɓangare guda kuma dole gwamnati ta canja tsare-tsarenta magana ta gaskiya za ki ga yanzu matashi kamar ke 'yan shekara talatin ko talatin da biyar fatan ki wai ki ga kin ci jam kin yi wane ne sai ki ga mutum ya kai shekarun da ya kamata a ce ya fuskanci rayuwa ya fara gina rayuwarsa sai ki ji wai a lokacin fatan sawayya ci wani jam wai ya je wata makaranta ko ya menene ko ya in ya graduating zai yi kaza to yana da kyau a caccanja dole sai mun canja kuma gwamnati ce take da wannan responsibility ta canja mana tsari tun daga primary ta canja mana a secondary a kawo curriculum a canja shi a kawo mana tarihi a ringa sa maddojin tarihi ko kuma ce muke subject din tarihi ya zama yana da karbi don mutane su ringa jin ya aka wanzar da harkoki na duniya a baya sannan yanzu me ake ci ko ina muke son mu je wannan abin zai taimaka mana to madalla malam aminu mahe baraka bashir murya amurka daga kano a nigeria.